رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقات هذه تبتي الله صلاة وسيتي بأمين شوني ولود تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيكا تزغو تسوانتي من قراتين لتافين من أصول عقيدة آل السنة والجماعة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان الفوزان da shafiyan gobe ni ci fahimci bai cika arkanin imanin ko? lawal imanu biliyomil asiri da imani jibe fa'al kiyami ya ne bi ma'ana a tafziku bi kulle ma ya kunu ba da limauti ezu lagaskiyu ya biyan doro na jizu ma ya jale wani imma akbarallahu bihi wa rasuluhu ni ne na yi sakwai labari tubo tuci mai labari tubo na min azabil qabri min wa azaba kabari wa na'imihi da nima kabari wal ba'thi min al qubur dan gani da ni na na annar zashi daga kabaro ne wal hashr dan gani be alaza ja kwaye kafal kiyami wal hisab be sabi wa wazn al a'mal wannan mai tsunwaye tuni jaji ne waye ta isuhuf yana mai littafin na ja Allah ya zashi biliye mini ga gwalo awu shimal ga gwa au kuma gwafi na wasirati bi sirani wal jannati wan nar bi al bi ene wal istidadu li zalika bi shirne zaji ya ce ga bila amali salih bi tu kirkiji na wa tarkil amali sayi a ya zamu la gwalulu da tu da shi wa taubati minha ganin mai tuba ne zaji daga ya da diyo ne wa kari kafara bil yawmil a'kiri, e eh, zaji da kafin ci bai fa likiyami mini za zawun ci jo a dahari Yun da ya ji ni be dahari nature kawai yi ji ma ni ba ce ciya wal kuna nan da zai yi wuwa ne wal yahud nasara yahudi ma bi nasara ji lam yu'minu bi al iman as-sayl matlub wa in amanu bi hukuhi yahudi bi nasara ji aji imani na tajune cin alkiyami ba to ne dia so imani cin alkiyami da wani wa qalu a gannan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara a ga zandura al-janna sai yahudi ko nasara wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda yahudiji agena faya sai fodi ginbaci ina mai yagana bata yi gatsu kullu nafsin zai kata ilmoti bata rayin doro gagwala da su su da ni kullu mai ala ya fani ba ndo ne kuma cikin bo na gazo wai buka wajen wajen kasu jalali wal ikram kullu shi hali kun illa wajahu innaka mayyitun wa innahum mayyitun fa yimi tafahumul khaliduna ya bago ajali gaskiya kuyo ko lokaci ne daga jahili ne zakiya ya ne mai daga jahili ne ya zakiya wa ma tadri nafsu ma za ta tsibu gadan wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut ya zakiya na ji suna ya zakiya da nawaji ajali cinan ko idan ke lokaci lokacin gaji ajalina lokaci ajali ga dabe gaji ajalu ala na sa'atan wala yastaqdimun aji a fauta ko a loji zuma ma lulo igboro lokacin da dabe wani gaji ke ga ga gaji jo ishi ma shita sai na kama yutu malaika ga ne sallallahu alaihi wasallam ga jin rayuwa amma ga lokaci bedon gaji ajali wa habib ma shi ta mo wai na gaba wani sai na ka mu fari kun bihi wa ga gangan gani be ya wuce ta bagwa jali gaskiya to ya ga imani ga alkiyami ndo na gaja ji faruwa zuma ya jali azaba kabariyo ni mai kabariyo ya ganye kabariyo azaba kabariyo alaza ya naki na kabaro ko sun wayo fa alkiyami egwata yo aljanna yo enne yo sira'a gwago fata ne jesu la imanu ji gangani juwin wa gafi mini al imanu bil a akhir azaba kabari gaskiya annaru duna alaya guduwan wa shiya wa yawma musa sa'a adikilu ala fir'auna shaddala al'azab ena ga sai la Lawu tó làṣìn tó lóòzù ẹfọ tashin kiya maima a gari kilo ala Firauna a shadda lazazela miki firawuna ya lada ga da azaba na tandana wale ga na ruru duna ala ya gudu wa shi annin ya azaba yan kabari wala nuziqannahum min al'azab al'adna duna al'azab al'akbar ya lafiya azaba ta tayi kame azaba cikin azaba cin azaba ya kabari kame azaba yan alkiyami na wa mana rada an zikiri fa inna lau mai shaitan don ka a ji fassara mai shaitan don ka wuce gan wuya za bayan kabari annabi sallah sallah mara marra bi kabrain wa ma yu'azzaba ni ma yu'azzaba ni fi kabir annabi go kabarin guba mu ya ci gan a mai jan za ba ai na mai laji azawa sun le go zunubi ci ko alali zunubi ci ko ciwo rajulun kana yamshi bainan nasi bin namima إذا الدوان فيجي كله كل شكاني بعمله إذا ما دمو لا يستطيع من البول فبقوا عليه قال لك باتا يكيو bayani ce da azabai kabari dai gaskiya ni mai kabaro to mai gaskiya ma yusabitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati a duniya ya zaji ga jiya da liya ga nakin kabaro ko qalu man ba sana min marqadina man ba sana zina kin marqadina da bana le jinabo azama wa adrahman wa sadaqa musalun na naga alkawli yace ce tuci ma gaskiya ta mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra tabugo alaza jana ki gaskiya isabi na jira ifal kiyami na fama ma manusiya no ma mamu ce kitabu biye mini fasafa ya sabu saban ya tsirawa amma man wutiya kitabu bishimali wara zari ko fasafa ya du'u subura wa yasla sa'ira e bago hisabi mudabu amma ga tuza ya labe sun wa fali kiyami nazo almazi na khis talatu zam nafsun shi a cikin gasu wala ga gani biya a gasu wala ga adalci amma da zanna a ji zalunci na man ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara a na ta yi mithqala zarra ya alkhairi na a na ta yi mithqala zarra ya sharri na wali kiyo ko mun gani ebogo mm suwa yi gaskiya ko yuta bi rajul annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah zan doci be nan wacce nan go la yazinu inda Allah janaha ba'uza, arhu la ta suwa wa lokin kun gwa payan emaya Allah kiyaye alali ta fi agana da fa alkiyar zalo shagoro gogwa lo zalo shagoro gogwa fi na oto make yi gaskiya da tiram ramazan doro galdu goga wa in kuma illa waridwa aje za da mine ba su ga da bandara ramazan goga ko na zara rabbika hatman maqdiya thumma nazarin zalimi na fi ha fiha yasiya da zane gaɗe da soje na soje ga ga a zalimi ma ga ya fiye na jihar na ma'ala kiyaye mu aljanna gaskiya wuyi lil muttaqina yana mai gaskiya ko wuidat lilkafirina ya zamu ke ji shiryu ya lamarin ya alkiyami wata zawadu fa inna khairar zadi a takwa ya e wata na zane da ganayi da su ya ce ci ko ya mm. zamu ji tuba kame fa alkiyami ngajin ubena maga ya kame fa alkiyami bena alkiyami da ban da ci bo daga jin hajjali ani alkiyami wa ya ci hajji da mm. ko mm. ta wadda ga jiya jeliya ne alkiyami wa ya cari na so dokun gani ba ji da lotun yi tun dilo yana ji bene zamani umar illa dahar ina ajima bi ne nature ajima ne to to ci dan wa ajima ne to so ko tutuci biya ajima ne so ko tin ta fi jan amma ke jima ne to ga fa alkiyami dan wa ade le ga mu dai rayuwa na ya jina maga sajin abi aji ke a da su ga ma aji ke daga mazo ngole da ne ji musulmiya mushriki ji a suke jima ne an be foyo alikiyamiya. yahudi bai nasara shi a ga alkiyami dabo amma iman na ji bai alkiyami na ji ma ne wanda, ko ji gani ako mm. yahudi je le ga gba ga lo ajin ga do ne ji yahudi na lo aljanna nasara shi mai le ga gba ga lo ajin ga do ne ji nasara na ji ki an wa lo aljanna a ce la yadkhul ta illa man kana hudan wa qalu la yadkhul aljannata illa man kana hudan mm. mm. aw nasara wa tilka amma ne yi na gai guri nan a sofe layan sanu kula tu burane ku yin kuntum sadiqin ta ne ila dalile ga ngai da gaske ta wani so ci make ga yahudi ga to aga ta aljanna dai kul to ka ga lakum darul akhirati khalisatan ko mm, kul in Kuli in kanet la kuma dar al-akhirah da fari kiya mi ga sai gan ma ne ga ga aljanna ya gbagi ga anwu ban da zan don to fata man nawul mota man e ba ga le ce ba ga tu ne fi lu aljanna amma ba aba da wana so biyan dede na jiki nan aji shi zo nan wale na jimani yana ta suna wa qalu a galata masanin naru illa ayyaman ma'duda ya ke ka to aga je na na na wa pa efo die ji no to nga wa pa yo cha e ji ni fio efo na da ya ko ji ji na ko wọn fa ní kí náà ṣaṣá lọ à àlìjẹ́nu náà ilé ní ìmá ní ìyíkẹ́ ọ̀tọ́ ní ìfẹ̀yìntà sákù lẹ́jì gbòòrò etí gẹ̀yàn alìkìyà ní wani man gawal imanu bil qadar da imani na zaje wani bai kaddara yana yani al imani bi anna la alima kull shay yanzu la dé yaso ko da wọ́n máa dondo wa ma kana da yana wọ́n ne wa ma yakunu to yana jina wa kaddara zalika fil lauhin mahfuz so kuma an ji kaddarawa da lauhin mahfuzo wa annan kula ma ya jiri min khairin wa sharrin yandoro na ma ji faruwan ya alkhairi da sharri na wa kufrin wa imanin to kafirci da imani na wa ta'atin wa masiya da milatu sakwato lamba sakwanan fakar sha'awullah wa kaddarahu sakupa su ko muji kadarawa wa khalaka su ko tuji wa annahu yuhibbu ta'ata ko su ko kirki wa yakrahu al-ma'siyata su ko me ne lemba su ko walil ibadi qudra ala af'alihim wuji jimade iko tiye tunelono waqti yarin amake de ta wa iradatin ko amade bigba lima ya kawo minu min ta'atina wa masiya yayin na ji faruwa bayan yayin mi lati ko ko nan lakin da zalika taduli radati llahi wa mashiyati amma na qata lami latu irada yace gende mashiya yace ce khilafan lil jabriya na tsale jabriya shi ba allazina yaquluna ya kulu jaja ga innal abda mujbarun ala asalihi. aja ga wuji ajuti da jita ce kiwo. ɗaya ce tumbo laisa lauti yarun a gunde ya ta walil kadariya ce make daraja kadariya ji allazina wale ga na le ga kadariya ji ba allazina na ji ya kulu na ajin ga innal abda lahu iradatu mustaqilla aja ga wuji ya ta e tanama wuji kinu independent e gwaso ko to da biya wa annahu yakulu ko fila dan sa ci ga wuji to be jali te tunan wallona dune radar tilawar mashati ban bai rada ya coci ban bai mashi ya coci wa kaddara da Allah ala taifata ne fi kauli ta'ala sakwarar da jafa ta guba ba na to kaddariya shi to jabriya shi gan wa mata shawuna illa an ya sha Allah ko a sha zahangi da mashi'a sai coci mai da mashi'a amma mashi'a ya zahangi lamila tuyan sai ci fa asbata lil abdi mashi'a wale ga 'aya' na wa tabbatarwa ji yan a yan wushi raddan alal jabriyatul gulat na ji rajiya jabriya na shahar bituna waja'alaha ta waja'alaha tabi'atan li mashi'atillah amu lafi mashi a mashi'a ce raddan alal ci a nufat na ji rajiya tun nufat na janyan kadarayen sai ciyanin ko wal imanu bil ima ji kaddare ma yaksibu al-abda sabran ala masaib wa lauje je hakuri te masiba na zai juna wacce adan ani zunubi wal masa'ib kuma lai zai lafiya gan da zunubi wani bai jeje shi kama ya rufa ila al'amal imani wa kaddara man wa fushi za da lutun wa yubidu anhu al-ajiz nce la'ana kan gbọn lakiyawo bezai wal khawf be da su wal kasal be kasale ale gan sako da ilimiyan dondo ala ya lau man khalaqa huwa latiful khabir inni alau ma la wa 'allama adama al asma'a kullaha inna allaha yandawil musa'a wa yanzu al wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ko inni alau mala ta'lamun wa nabi ana fata ga yace ilimi yace ci dambo so ko da ilimi dundu ko e maddabo na gan wa so so ci ko so ci yana ilimi ce ci mamayen dole ke shi a imani ji gangani da ganane ya zamu ke ilahi ma ji gangani dole ka ba lawul mafuz ba awal ma khalaqa Allah alqalam yamma fa annasu ko ka ni ne alqalam kala uktub ga ka kala ma uktub ga kima ka ga uktub ma wa ka inu ila yawmil kai na ni faruwa be foyo alkiyami na ko sai ci mace da mashi'a wa mata shawunan illa an ya sha Allah in ya sha yuzibu ko ya ci halkin jadid ma zalika ala Allah bi aziz so ko maga jahalita yayin dondo wallahu khalaqakum wama ta'malun ala lam khalaqa huwa al-latif al wa alayhi yaqulu naga maratiba al-iman bil qadar al-ilmu al ko al almashi'atu al-mashi'atu ko daidai ma imaji ga kaddare ukan tun kirkiruwa daidai lugwa ya koya gane ya gada na wayewa sabon waye ma jibe dare ne wadi salla wa fiyazu wadi wa wazaka wadi iko wa lwaji ko wa na kirki wa ba qur'anu wa ba hadisi wa wa ilmi fikihu wa ji ibada wa sallah da lokaci wa ji nafila wa ji azkaru wa ji salatu annabi wa ji bulubulun lubaimanci wa da cin hanu saji wa da guya zakan gishi ko wa da rama wa adalci wa ga biya da shirka wa ga biya da kafirci wa ga biya da munafinci ko wa ga biya da gamane da zagayi da gamane sun tazashi da kazafi wa ga biya da zine wa ga biya da liwafi ko wa ga biya da girman kai wa ga biya da hasar wa ga biya da yadideji e gogon gole ko sako maji foro batun kirkin makan gwamnatin da dai mushirki aga gare yadidelu ba a ga lausha Allah ko ma shirka wala shirka arba unan gaba su ko ba a ya waya da kun ma wa nga cewa ga ajo waga Allah alqadara la jiki na juja ga juja so ti jure di arba so ko ji foro gangani be mm-hmm. de de ya ya bugo imani ji ba kaddara

bàbá ìṣe tìmí ọkọ̀ lónìí mẹ́gàn rẹ̀ ńgbà ẹ̀gàn náà ngú ètú ẹ̀hẹ́n kó ìlà e ṣe ìkọ́ wọn á fòpé imíwẹ̀ ajé ẹ̀gẹ́ tí lọ́sùkú na wajabtu a dan ba murati wasu aduko lóhun gane zagoro ibe inú yungu bá tí a níbi tí aga asajabu na migirati sa'ad ana biyaru mini wallawa biyaru mini ebogo to rayuwa wato ya jiye dai da lakadara juja fi bi jede de bi bawo ya to kila wa ga kadara juja wata fi jede de mu adinu dan ji ya shingo bi e ji zage shi shi weda weda dilala chu za bi ade o na zuku e ge mutu ndo ne me geography ya akami aji magari na fe shi mi ne no nga ne me gawa be ne wati ne wa ne ga nga ne me gawa be la ne wa da su be nga na ma jibrin kilo ja be ne mo so kwa ka e la kadara so ko ji guje ti le mba so ko bwa hmm. waga agayin latu buju latu buju nga lo ide gwa latu lulugwa waga aju terbi oju terbi olulugwa eje fi eje shishi wọ́n á daga sìgá wọ́n á wíwí daga wíwí o wọ́n kodi kòdí daga kodi mbo wafi tòtòlín daga tòtòlímbó wọ́n fi daga benelímbó wọ́n fi ẹ̀ndú daga bàndú òyíyọ wọ́n á sà tàràmó fíbi ń ṣe láṣẹ tí àgẹ́gùn ga lúgbà ń gbáyọ́ olúgbà sọ̀kọ́ akáàzọ́ ìjìlá ṣọ́sọ́ ń rákàkà bọ́ wọ́n náà jíjí wọ́n tẹ́lẹ̀ bí ẹ̀kùn wọ́n fòsẹ́kùn wà ní kùn náà rán sápáyú ní dìfẹ́ndì èdè èdè náà wọ́n jíná this is wrong this is wrong understanding babu ya kiwo babu ya kaddara wai da abin da zanuwa ce ga gaji zandoro wa azumi su kwaka ba zandoro ne gama ju nga ya wuce gaga dalili kuma a cikin za tashi amma kace ma ga za nuru jin to waza amma ga za nuru ja lawu ma fa nan mun karangole ne fahimta bodi ba da kaddara ko amma mashi eh wujo wallahi mila to ci wa ma ta shauna illa an da sha Allah jabri ya shi ne ga tutai eh ba wa tutai jelo ba ne fega shi ulo ne jabriya je lele ga zawangi wuyi don shi ya fini na taci gbọ́nà ba ne ṣe ga sun lo ni gawa sun lo ko agu don shi tuta na ha sokun ọ̀rẹ́ ba ne ṣe ga ne ni gawa ní kí a gawa lo àti kẹtọ àti ga zawangi zawangi da ciwo izin doro ba so dora so ko ga tun lo ni gawa lo ẹwẹ́ kúgẹ́ jí èdèdè ní sọ̀kọ́ kágan wà jí náà fahimtar nalo ruwa wai ta kunmin kumatu ya dune lil khairi kudan ko wal mu'minun wal mu'minatu ba'du ma awliya ba'du ya'muruna bil ma'rufi kudan wa amur alaka bis salati zami jafaru bi salati wa sabila la kudan بين الذين كفروا من بني إسرائيل على mara minkum karar falyughayiru bi yadihi fa lam yastati fa bi fa lam bi kalbi zalika da al limani wanda bai buga ya gaje buriyaji ulwa kadari ya ji ganci masu ku abin da kyoto ne a ga igwa sokwa da sokwa kyoto ga ya jan sai ba ni wajinu aki alikiyo aki agbi kawo rabe mu ebe go to kadariya to jabiri ya zagu ba ba ba da ya kadara ba jiki a gaba ne ka a amadda zagu ta cabu na taji na nabi muhammadu na na za su rata mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili alayhi ne ko al-maghdubi alayhim ne mai koyan addalu na ne ya koyan alul gayyi na mai koyan alul hawa ne ya koyan alul gulu na mai koyan alul jafayi ya ko da tacin abuwa na yi ya anabi muhammadu mini ya gane firka guba ba na ji ya gane buwa na malaja sai kadara ga majusu umma bidiyar kadari jimar mini bidiya ne kayan sami addini musulunci wani bidiyar khawarijanci bidiyar kadariya bidiyar shi'anci bo bidiya ne da kiyo da mini bidiyar mafari na jikayin cami addiniyar musulunci wani a shek muhammadu bin salil utaimi ya fi na jikai a kai da wani wale gan wadin fela alfahadu amfani na shi don imani ji bi ko ale gan shirin ali shirin akidatu akidatu ali sunni wa jama'a ibn saimin ko da fatawuji wale gan nga tun alkalin imani iri amfani na je za je bin wani an jiki wani an labi ka shirin ya alwa fiya na mujina mu fe la e yiri wunci ba ale ga mini ma ji ba kaddara amfani ubo wani za a akuri kullum bana illa ma kataba Allah lana in e, ya a sai ya ka bayina ní àǹfààní ìmọ̀ àjẹ́ ẹnu kaddara wuce lauga zafe sani kalotu kirki irisa alamayen fawuka ina ga ajiyar amfani na jigba wadoji wata yin bilawa wata muku rute ci wala ta jazgo har da karshe hadisi wuce sai ga ka tuja abun nan wallahu alam bi sawab wa ilayhi marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu